Now to the issue of some of the terrorists that have surrendered, escaping back Daraktan sashen tattara bayanai kan irin aron gamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba ke mai da martani kan batun 'yan ta'addan Boko Haram din nan da suka sake guduwa zuwa daji bayan kuma sun yi saranda a baya, inda suka koma wurin 'yan uwansu 'yan ta'adda don ci gaba da tafka aika-aika. inda ke cewar ba sojoji ne ke da alhakin sake tsugunar da tubabbin 'yan ta'addan ba amma duk da haka ya ce 'yan ta'adda da suka mika wuya kuma a ce sun sulale sun sake komawa daji to lalle wannan babbar magana ne kuma maras daɗin ji inda ya ce akwai buƙatar yin gangan ko irin na haɗin kai wurin an tabbatar da an ƙara inganta tsarin sake tsugunar da tubabbin mayakan na boko haram in the northeast a wannan mako ne da jaridar premium times ta rawaito cewar tsofaffin mayakan uwar kungiyar boko haram ta jama'atu ahalu sunati da a wal jihad da suka tuba suka mika wuya sun sake guduwa zuwa daji bayan daida suka mika wuya ne a cewar jaridar premium times din a gwamnatin jihar borno ta horas da su kana ta hada su aikin haɗin gwiwa da sojoji da ke fafatawa da 'yan ta'adda a cikin jihar a cikin su ne kuma adadin kimanin tubabin mayakan boko haram guda goma sha uku suka sulale suka koma cikin daji a irin abin nan da 'yan magana kan ce tuban muzuru gwamnatin jihar borno na da wani shiri mai suna borno model shirin afuwa irin na bayan yaƙi wanda ke mai da hankali ga raba tubabin 'yan ta'addan na boko haram da tsatsauran ra'ayi gyaran tarbiyya dawo da su cikin jama'a da sake tsugunar da su musamman ga 'yan ta'addan da ake jin basa da hadari sosai to shin ko me yasa tubabbin 'yan boko haram din suka sake komawa daji bayan kuma da sun yi saranda har ma suna taya sojoji yaƙi wannan wani tsohon dan boko haram ne ke karin bayani yan uwanmu da ma suka koma da bindigoji shida kwanan nan duk suna fuskantar tsananin rayuwa suke fuskantar shi yasa suka koma da bindu kamar dai mutum zaka yi aka samu gashi nan tuna shan wahala a wannan aikin wannan aikin da ake fana ku operation din nan fa bisa kashi koma wallahi kashi tara da ribi duka yan uwan namu ne suka yi suke yi amma ana ce sojoji ne suke da sauransu kuma in ka gan abun da ake ba su ba wani abu bane mai muhimmanci wata tukun ana ɗauka a baka dubu ishirin a watan ma kusan kwana arba'in so za su baka naira dubu ashirin mutum fa da yake jeji fa shine ke sa fa ana je ana kama sa miliyan da ya kama ma dabbobi ya zo da sauran su amma ya ce ya hakura ya tuba bari ya zo da sunan za a nema masa abun da zai yi sana'ansa ya shiga cikin al'umma ya zamna ya yi sana'ansa amma ba a bi wannan matakan to sai dai kuma wata sanarwa da gwamnatin jihar borno ta fitar na cewar tana sanasarai da yadda tubabbin mayakan na boko haram suka sake komawa daji kuma tana haɗin gwiwa da hukumomin tsaro don sake kamo su tubabbin 'yan ta'addan na boko haram da suka sake bijirewa da ake cewar sun kai goma sha uku amma gwamnatin jihar borno ta ce sam wannan magana ba haka yake ba domin mutum shida ne waɗanda suka sake komawa dajin kamar yadda kwamishinan watsa labarai da tsaron cikin gida na jihar borno professor usman tar ke bayyanawa kwamishinan ya ce mayakan na boko haram guda shida da suka tsere zuwa daji na daga cikin 'yan boko haram sama da dubu ashirin da suka mika wuya kuma wannan adadi in an kwatanta da dubu ashirin ba wani adadi ne mai yawa ba sannan kuma ba su gudu da makaman da gwamnati ta basu ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria